yau laraba 16 ga watan sha'ban hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1431 daidai da 28 ga watan julai shekara ta 2010 ci gaba da karatun littafin mabahis fi usul al in ba manta ba a jiya malam ya ɗauko mana bayanai ne gane da masdarin farko daga cikin masadiru tashirai islami wanda kuma dukkanin wasu bayanai da suke da alaka da cewa ana tsamo hukunci ko shari'a a cikinsu to mihwarin abin yana komawa ne zuwa ga alkur'ani mai girma to ya sa malam ya keɓance bayani na musamman dangane da wai menene alkur'anin nan kuma ya mutum zai bi ya fahimci alkur'ani ɗungurungum ɗin shi shine sai ma ayoyi ya karkasa mana hukunce hukunce ya karkasa mana khitabatul qur'ani irin maganganun da alkur'ani mai girma yake yi wajen kawo shari'a da hukunci a inda malam yake cewa za a fahimci manhajin alkur'ani wajen bayanin hukunce-hukunce a bisa tsarin da zai zo akwai ayoyi akwai hukunce-hukunce akwai shari'o'i da suke cikin alkur'ani wanda suna zuwa da bayani ne alkulli bayani kulliyu shine kamar yadda malam ya bayyana mana ajiya a cikin misalin da ya buga da ayoyi guda sha ɗaya cewa za ku ga aya ta zo sai ta ɗauko wani bayani wanda ya gama komi ya shigar da kowa a ciki wanda babu wani daga cikin malamai masana wanda zai ce wane ya fita saboda babu wani nassin da ya fitar da shi ko kuma ya ce ba wani abu wanda ayan bata sa shi a ciki ba domin bai da nassin da zai hassase ko ya togace shigan wancan abin cikin wannan umumi na aya ina fatan mun gane wannan da kyau misalin jiya in ba ku manta ba allah maɗaukin sarki ya kawo mana amala ya fa kawo mana ayan nan da allah ya ce famana ita da alaikum fa'ata do alaihi kaga a nan ba a ce banda wani ba an ce ne duk wanda famana ita da alaikum duk wanda ya ƙetare haddi a kanku sai ce to fa'ata do alaihi kuma ku ƙetare haddi a kan shi ina fatan mun gano wannan da kyau ba ce da wani ko da suwa ne ko da suwa na ake yi ba wajen ƙetar haddin wajen ɗaukan fansan da wani da wani da suwa ne kuna gano wannan da kyau ku sai aka ce kowa tun kun lura da wannan shi ake ce ma bayani da alkur'ani yake zuwa gama gari da zai shigar da kowa a ciki ba tare da ya togace wani ba thaniyan na biyu albayanin tafsili akwai kuma bayanin da ke zuwa cikin wasu ayoyi na alkur'ani mai girma da ke ɗauke da wasu dokoki da wasu hukunce-hukunce to amma a cikinsu sai a tsaya dalla-dalla a yi bayani keke da keke kenan yanzu in kun fahimci ƙur'ani akwai kashin farko shine irin wannan kashe-kashen idan muka zo za a fitar da wani hukunci ko za a koya muku yadda ake bi a ciro wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen fikiwa a cikin alkur'ani to idan aka ɗauko ayar to sai a lura ita ayan tana bayani ne akan kulli ko fahimci wannan da kyau ko ko bayanin take bayani ne a tafsili kuna gane wannan bayanin da malam yake kokarin yi mana ko malam sai yake cewa zalika bi tafsirin ahkam ta yanda zaka ji bayanan hukunce-hukuncen sun zo dalla-dalla ne wa zikiru jiz'iyatiha sannan kuma za a zo a yi bayanin ɓangarorin da ya karkaso daga asalin abin da aka yi gini a kan shi mana bayan an yi bayanin tushen to sai kuma a bi gangan jikin har zuwa rassa kuma a yi bayani dalla-dalla kulluha mala ya ce gaba ɗaya au aktharuha a wani lokacin ko kuma firin jayi kama fil ya al'atiya mala ya ce kamar waɗannan hukunce-hukunce masu zuwa duk mutumin da ya sa lura da kyau kuma ya karanta alkur'ani mai girma zai tarar allah maɗaukin sarki ya yi bayani gamsassu dangane da abin da ya shafi ahkamul miraf hukunce-hukuncen rabon gado waɗanda za su ci gadon ƙur'ani sai da ya faɗe su dalla-dalla da sunayensu ko dai zama ɗani ko ya ce ko uwa ne ko uba ne ko mata ne ko kuma miji ne ko yan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma waɗanda suke uwa ɗaya ne ko wanda suke uba ɗaya ne duk ƙur'ani sai dai bani kan wannan hatta mutumin da yake kalala ne wanda bai da kowa sai da alkur'ani ya faɗi yanda rabon gadon shi zai kasance da komi da komi kaga ƙur'ani ya yi bayanin gadon ya yi bayanin me za a gada ya yi bayanin abin da ke da alaka da gadon misalin wasiya da sauransu sannan kuma ya zo ya kasa wane za a bashi rabi wane biyu bisa uku wance za a bata ɗaya bisa uku wane zai samu ɗaya bisa shida wance za ta samu ɗaya bisa takwas ina fatan mun gane wannan da kyau da hukunce hukunce shigen wannan duk sai da alkur'ani ya bi dake-dake ɗaya bayan ɗaya ya bayyana mu mutane wannan to duk sanda kuka ga wata aya ko wasu ayoyi a cikin alkur'ani mai girma suna ɗauke da irin waɗannan bayanai dalla-dalla to suna daga cikin ayoyin da ke a tafsili ne masu bayani gamsassun bayanai wanda ba a buƙatar kowa ya zo ya bayani a nan ina fatan mun gane wannan da kyau in kuka lura da al'amarin gado ba abin da wani isa ya ƙara a ciki ƙur'ani ya yi bayani duka sannan ahkamul wudu dangane da hukunce-hukuncen alwala na farko sai da alkur'ani ya kira ta da sunanta ya yi bayani dangane da yanda ake yin ta ko mun gane wannan da kyau ku ku wanke waje kaza ku wanke waje kaza ku shafi waje kaza ina fatan mun gane wannan da kyau duk sai da alkur'ani ya bayanin wannan dalla dalla me ke sa a bar alula a koma mataimama sai da alkur'ani ya bayani kaga wannan ahkam ne ko hukunce hukunce ne waɗanda suke an yi bayanin su keke da keke sannan ahkamu siyam hukunce hukuncen azumi duk mutumin da ya ɗauko awayin da ke bayani akan azumi to zai ga <clears throat> duk wani abin da ke da alaka da azumi sai da aka yi bayani tun daga kan tukunama yaya ne zai tabbata cewa yau za a fara azumi sai da aka yi bayani dangane da ganin watan daga yaushe ne ake fara azumi kuma zuwa yaushe sai da ƙur'ani ya bayyana bulluwan alfijir zuwa faɗuwar rana sannan da daddare a watan azumi me ya halatta a yi hukunce hukuncen itikafi sai da aka yi bayanin waɗannan dalla-dalla da duk wani abin da ka sani yake da alaƙa da azumin nan na kafara ne in mutum ya yi laifi kaza to cikin abin da zai matakan tuba da zai taka akwai azumi da dai sauransu duk sai da alkur'ani mai girma ya yi bayani dalla-dalla kuna gano wannan da kyau ko sannan ahkamul aiman hukunce-hukuncen rantsuwa akwai rantsuwan da mutum in ya yi to ita wannan rantsuwa gaba ɗaya ba a kallanta ita ce lagul yamin akwai kuma rantsuwan da mutum ya yi to ita wannan ba ta faɗi ƙasa banza ita ke ce mata yaminul gamus sai da alkur'ani ya bayani a kanta akwai rantsuwa kuma ita ba lagul yamin ba ne ita ba yaminul ba ne, ita tsaka tsakiya take an karfafa ta ce to lokacin da mutum yake son janye ta sai qur'ani ya biyo baya bayyana matakan da za a bi wajen tuba wajen kafara ina fatan mun gano wannan da kyau duk sai da alqur'ani ya bayani akan wannan haka rantsuwan da mutum zai na ila'i ta waye da mutum zai ma matan shi mata kaura to duk wannan ma sai da alqur'ani ya zo ya bayanin hukunce-hukuncen da ke da alaka da wannan fahimtar wannan da kuma ɗaukan alkur'ani ɗungurungun a aje shi a bisa ƙarƙashin waɗannan tsari da wannan nizami da aka zo da shi zai taimaka maka wajen kai kyakkyawan samun masaniya ingantacce dangane da alkur'ani mai girma da kuma yadda ake bi a cicciro hukunce-hukunce a cikin shi sannan mala ya ce almuharramatu minan nisa alkur'ani ya yi bayani dalla-dalla dangane da mata waɗanda allah maɗaukin sarki bai yarda ba ya haramta aure su sai da kira sunayensu duka aka faɗi irin dalilai da dangantakan da ya sa aka ce su irin waɗannan mata ba za a aure su ba jama'a mun gane wannan da kyau ku kai ƙur'ani ma da ya kai matuka bayan da duk ya gama wannan sai ya ce waɗanda ba waɗannan ba to ya halatta a iya auren su sannan aka kai aka faɗi gejin abin da mutum zai iya aura kun gane wannan da kyau ko da kuma gejin da wannan kuma bai halatta mashi ya ƙetara shi ba mala ce kathirun min ahkamil usra sannan kuma alkur'ani ya yi bayani dangane da mafi yawancin hukunce-hukuncen zaman tare su rukuta da dai sauransu kazzawaji kamar abin da ya shafi aure da yadda yake yin auren da yadda yake tsara hukuncin aure wa da al'amarin saki da ko matakan saki wal da kuma hukuncin idda shin iddan nan na saki ne shin iddan nan na hul'i ne shin iddan nan na zihari ne ko ko idda ne lal'ani ko idda ne na mutuwa duk sai da alkur'ani mai girma ya ambace shi kuma ya ambaci tsarin da ake bi wajen waɗannan abubuwa kenan in ka fahimci wannan a matsayinka na malamin fiƙihu da zaka ciro to zai ma sauƙi wajen bayyana hukuncin yadda yake saboda hukunci ne da qur'ani da kanshi ya yi bayanin hukunce hukuncen ina fatan mun gane wannan da kyau sannan a matsayinka na malamin da zai zauna yana wa'azantar da mutane yana masu nasiha da alkur'ani to in ka fahimci waɗannan hukunce-hukunce to ba ka samu matsala wajen bayani ba kun gane wannan da kyau ku kai tsaye alkur'ani ya ɗauke gabaran yin bayani tsab ba wani abin da ake neman wani ya shigo da shi a nan sannan malam sai yake cewa kamar misalin ahkamul jihad hukunce-hukuncen jihadi da matakan shi da ƙa'idojin shi da ya ake yin shi shin kawai duk wanda bai imani ba kawai sai a taru a je a guji a bibbige shi a kore shi a kashe shi a kwashe dukiyan shi ya qur'ani ya tsara kenan duk mutumin da ya bi keke da keke na hukunce hukuncen da qur'ani ya yi bayani akan jihadi sai ya ga ashe babu addini mai tsari irin addinin musulunci wanda komi ya yi bayani to amma ko dai rashin fahimta na musulmin da waɗanda ba musulmin ba ko kuma an fahimta an take sani saboda kawai za a ɓata ma wasu alalata addininsu sai a ce ai jihadi kawai a ji a kashe mutane kuna gane wannan da kyau jama'a to duk alkur'ani ya yi bayani akan waɗannan hukunce-hukunce gaba ɗaya sannan ba'adul hudud alkur'ani ya yi bayanin wasu daga cikin haddodi in mutum ya yi laifi kaza ga abin da za a yi mai ka zina kama abin da ya shafi zina wasarika ko ko sata wal haraba ko kuma ta'addanci mutum ya zama dan ta'adda ko ya zama dan tawaye kawai ya zama cikin wai masu tada ƙayan baya to duk alkur'ani mai girma ya yi bayanin irin in an kama su ga hukuncin da za a yi shin shi dan tawaye ne ga yadda za a yi mai shin barawo ne ga yadda za a yi mai maznaci ne ga yanda za a yi mai ya taɓa yin aure ko bai taɓa ba to duk dai ga hukunce hukunce dalla dalla a cikin alkur'ani mai girma allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kakkumanta malam yana yi mana bayani gane da gaba na biyu da ke cewa wasu daga cikin hukunce-hukuncen alkur'ani an yi bayaninsu dalla-dalla wasu kuma wanda karanta a jiya to sun ɗauko abin ne suka shigar da kowa kuma suka shigar da komi ina fatan mun gane wannan da kyau to kuma akwai wanda za ka ga a'a sun ba da ƙarfi ne akan wani abu suke ta bayani a kan shi mun fahimci wannan yanzu misalin ka ɗauko gado kai baka mutu ba me zai kai a raba gadon ka ko mun gane wannan da kyau ko ubanka bai mutu ba me zai kai a baka gado uwarka na nan matarka tana nan ƴaƴanka na nan me zai kai ka cin gado kuna gane wannan da kyau ko to sai ka gane ashe wannan bayanin ya sha bamban da bayanan da aka gabatar jiya amma misali da allah maɗaukin sarki ce inna laha ya amuru kom sai ka ce ka yaɗa ne ba ruwanka da babanka ake ko ke mata ne wallahi da mijinki ake kowa ya shiga nan da wanda yake raye yake da lafiya da wanda bai raye bai da yake raye bai da lafiya ko yake da kuna gane wannan da karami da babba da kowa mace da namiji duk alkur'ani yana magana akan sa nan to bambancin wannan shine mutumin da al'amarin garo bai taso mashi ba sai dai ya san hukunci kuma ya imani kenan wanda abin ya taso yanzu da shi ake yi to ga yanda Allah ya ce a yi ina son alakanta karatun jiya da na yau ne kun fahimta kamar alula yanzu ba bukatun mai alola cin da mariga mun yi sallah sai dai kawai ga mutumin da zai kara nurun ala nurin haske bisa haske saboda ya samu tsaro ya samu lada ya samu kaza wannan kaɗai shi zai sa mutum ya je ya sake alula ko wani abin da yake da alaka da wannan kuna gane wannan da kyau ku amma wanda zai salla fa da shi ake yi duk wanda zai salla da shi ake wanda ba zai salla ba fa ba da shi ake yi ba haka wanda ba kwanciya bacci zai yi ba ba da shi ake yi ba hakan ka dauko maganar azumi yanzu jama'a haka kawai sai mu kama azumi in dai ba ayyamil bid ko kuma siyami daud ko kuma azumin litini da azumin alhamis da sauran mutum zai amma in watan ramadana ya zo fa to da duk wani mai imani ake masu imanin ma ba duka ba tsohon da ba zai iya ba da shi ake yi ba macen da take da ciki ko take ta haihu tana shayarwa da mara lafiya ciwon da ba a sa ran warkewa ko kuma ciwon da ake sa ran warke amma ya tsananta haka da matafi kaga duk ba da su ake ba kun ga akwai bambanci tsakanin awoyin da muka yi bayani a kansu a jiya da kuma waɗannan kenan jama'a kuna gane wannan da kyau ko yanzu ayan ta ce inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha wannan ba abin da ya shafi ta kana zaune gida ne matafi ne kai mai lafiya ne kai mara lafiya ne kai tsoho ne kai mace ne kina da ciki ko shayarwa kike mara lafiya rashin lafiya na dindindin ne da kowa tana yi jama'a kun gane bambancin karatun yau da kuma karatu na jiya allah ya sa mu dace malam sai yake cewa sannan alkur'ani ya yi bayani akan kathirun min ahkamil hajji da yawa yawan hukunce-hukuncen aikin hajji tun da kan watan da ake yin shi tun da kan wanda ya samu hali ake da shi ba wanda bai samu hali ba shin wani tattali da tanadi ake wajen tafiya aikin hajji kuma a ina ake aikin hajjin yaushe da yaushe kuma a ina da ina duk sai da alkur'ani ya wannan bayani dalla dalla filla filla sannan kuma ahkamud dayn alkur'ani ya yi bayani dangane da hukunce-hukuncen bashi jama'a wannan an buga mana misali ne da yadda za mu fahimci duk sanda muke nazari da bincike a cikin alkur'ani muke son za mu fitar da wasu hukunce-hukunce to kun ga yadda ake karkasa alkur'anin ba wai ana ɗaukan alkur'an ne ɗungurungum kawai a ta ɗaukan abu babu tsari babu saiti ba kun fahimci wannan da kyau ko yanda abin yake shine sai a ɗauko wannan hukunci ne al'ijimali to sai a aje shi a inda yake wannan hukunci ne a tafsili sai a aje shi inda yake kuna gane wannan da kyau jama'a thalithan malam ya ce kashi na uku albayanul ijmali bayan da muka je wancan bayani alkulli da ko bayani a tafsili sai ko mala ya ce bayanul ijmaliyu ga wani bayani da kuma alkur'ani yake dauke da shi sai ya kasance kamar ka ce maka haka ka sa abin da ke ciki kama ya ce ƙur'ani ya ma dungu ne an rufa ma abin shine a dunkule a mulmule a cure haka zai baka to wane ne zai bubbuɗe ma shi ka gane menene aka ɗaure a ciki gora ne cikin huhun shi aka ɗaure sai aka kawo maka me a ciki ba sai an buɗe ba akwai ayoyin alkur'ani da haka suke kenan ka fahimci wannan kana ganin wata aya shigen wannan sai ka ce a ah, ba ne a ah, wannan ta zo da bayani a tafsili ne a ah, wannan bayanin ta alkulli ne kuna gane wannan da kyau jama'a waɗannan abubuwan gaba ɗaya haddace su za ku yi fes da wasu daga cikin misalan a kan ka za ka ajiye su kana jin aya sai ganto ai wannan ayan kai alaga ta wala ai ba fahimtar da kai ba domin ayan ai ta zo ne ijma ijmali ce a dunkule take kenan abu kaza shine wanda yake mu bayyan ko mu fassar gare ta ko mun fahimci wannan da kyau ko mala ya ce wa tazkuru ba'dul ahkami fil qur'ani mujmala ana ambatan wasu daga cikin hukunce-hukunce na alkur'ani a cura waje ɗaya fabi talabi tafsili hafi sunna to duk wanda yake neman ƙarin bayani dalla-dalla na wannan to kuma su ya waiwaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sunna ce za ta tsayu wajen ta gaya maka me Allah yake nufi mun gano wannan domin shine annabi Allah ya ce mun aiko ka da wannan sako ne litubayyana linnasi ma Nuzzila ilaihim domin ka bayyana wa mutane duk abin nan da aka aiko ka da shi me Allah yake nufi mahala ya ce kama fil amfilatil atiya kamar misalan nan da za su zo inda Allah yake cewa inna iddata shuhuri inda Allahi na ashara shaharan fi kitabillah lalle ƙididdigan watanni a wajen Allah maɗaukin sarki watanni sha biyu ne yake a cikin littafin Allah yau khalaqas samawati wal ard tun sanda Allah ya halici sammai da ƙasai haka Allah ya tsara watannin nan sha ne min ha arba'atun hurum daga ciki akwai wasu guda hudu masu alfarma sai ce zalika dinul qayyim wannan shine addini tabbatacce fala tazlimu fihinna anfusakum kakku cuci tsakaninku dangane da al'amuran da ke kaiwa na komowa tsakani kun gane wannan da kyau ku to tambaya anan fal ashhurul hurum waɗancan watanni da Allah ya ce wa minha arba'atun hurum akwai wasu watanni guda hudu masu alfarma mubahama ai ba ambace su ba a cure a dunkule a mulmula ne aka baka su wa kazalika jami'ul ashhur haka dukkanin watannin da yake cewa akwai watanni guda hudu ai guda sha biyu a shekara to wane da wane ne ka bi tun daga bakara ko ko tun daga fatiha ka dire har nasi ba za ka samu inda alkur'ani ya faɗi sunan watannin nan ba mun gano wannan da kyau ya jero su muharram safar rabi'in al'awwal rabi'in thani jimad al'ula jimad thani haka ne rajab sha'aban ramadan shawwal zulqaida zulhajji ko akwai inda qur'ani ya lissafo su haka akwai to kenan in kana neman ka gane waɗannan watanni da Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan sai ka koma ina sai ka koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kina matsayinka na malamin usulu duk da ka san alkur'ani ka san ka'idojin da ake bincike cikin alkur'anin ko kuma sai ka san sunna jama'a kun gane wannan da kyau ko wajibi ne sai an san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sunna ne sai ta zo sai ta bayanin waɗannan watanni duka sannan kuma arba'atun hurum waɗannan watanni guda wuri haka qur'ani yake faɗi fa'iza fa'izan salahal ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuh in watannin da masu alfarma sun wuce to wasu watanni ne masu alfarma kun gano wannan da kyau ku qur'ani sai zai ce maka wa in janahu lis-salmi na laha in sun karkata zuwa ga sulhu to suwa kuna gane wannan da kyau ku sunna ne za ta gaya maka suwa ne ne laqad sami Allahu qawlan lati ka fi zawjiha ah, wace ce wannan matan waye mijin nata akan me sai ka ce sunna ne za ta gaya maka wannan afallahu an lima azinta lahu Allah ya maka afuwa ya kai masa hanzari sai ka je ne zai gaya maka mene sunna ne za ta gaya maka menene ya faru abasa wa tawalla an ja'ahul a'ama wannan waye maka wannan me ya faru aka kici da fuska aka juya mai baya kuma me kawo makawon duk suna ne za ta yi bayanin wannan kun ga irin waɗannan awai to su suna zuwa ne mu hamai mu jumalai me zai bayanin su sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine za ga mutum ya zo yana bayani yana tafsiri yana ta surutu duk sai ya ji ayan sai a ce yana bayani awai ma yi nan shi kuma ya yi nan gaba ɗaya babu alaka kun gano wannan da kyau to wajibi ne dan ka tara hadda ka tara karatu ka san larabci ka san komi to ko ba za ka iya kutsawa cikin alkur'ani ba sai ka san ilimin usulu shine zai gaya maka to aya kaza da aya kaza ka ji abin da suke nufi yanzu kullum kana karanta ihdina siratal mustaqim siratal ladina amta alaihim suwa waɗannan sunna ne za ta gaya maka ghairul maghdubi alaihim suwa ne al maghdubi alaihim sunna ce za ta gaya maka wala dalil su wane ne addalun sunna ne za ta gaya maka jama'a mun gane wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine malai buga mana misali da wannan aya wacce ta zo a cikin alkur'ani mai girma take ɗauke da waɗannan bayanai na ashhurul hurum da kuma iddata shahura inda Allah sota tauba aya ta 36 malai cewa ƙaunuhu ta'ala har ila yau faɗin allah maɗaukin sarki da yake cewa wadhkurullaha fi ayyamin ma'adudatin ku ambaci allah a wasu ƙididdigaggun kwanaki a wani waje ya ce ayyamun ma'alumat wasu sanannun kwanaki to wasu kwanaki ne ƙur'ani tun daga farko har bai faɗi ba to sunna ne za ta gaya maka ai kwanukan shanyan nama ne da ku da kuke zaune a gida ba ku je aikin hajji ba alhazai kuma kwanukan da suke amina wannan zaman da ake ba zaman kwalliya ne ba zaman neman 'yan mata ba ne ba zaman hirace-hirace da gulmace-gulmace ne da shirya makirci ba a zama ne na ambatan Allah sai ce a jalafi fi yaumaini wanda ya gaggauta bai kwana uku ba ma'ana ya kwana sha ɗaya sha biyu ya tafi sai ƙur'ani ce fala isma alaihi amma wa manta ta'akhara wanda ya jinkiri har zuwa kwana na sha uku mun fahimci wannan domin kun san takwas ga wata shine yawon tarwiya. lokacin ne alhazai ke kintsawa za su tafi muna in ji muna a nan za a kwana ana ambatan allah da safe ranar tara ga wata yinin arafa kenan bayan rana ta bullo za a tunkari arafa can za a yi na ana ibada bayan faduwar rana ba za a yi sallan magariba a nan da isha'i ba za a dawo musdalifa a wannan dare na arafa shagargari goma ga wata alhazi za su baro musdalifa za su zo muna a nan za su yi jifa za su yi aski za su yi yanka za su gangara su tafi garin maka ga wanda ya samu dama ya je ya tawaful ifada ya dawo mun gane wannan da kyau ko in ya dawo a wannan lokaci abin da yake kan shi shine sai ya zauna sha ɗaya sha biyu ga wanda ya yi ta'ajili kenan ga wanda ya ta'ajili ko sai ya kai sha uku su ne ranakun da ake cewa ta tashrik ranakun shanyan nama ina fatan mun gano wannan da kyau to shine qur'ani ne yake gaya maka wadhkurullaha lahafi ayyamin ma'adudat waɗannan kwanakin in sunna bata bayyana maka ba za ka san su kowace ayyamin maduda wasu ƙididdigan kwanaki ne faman ta'ajjala fi yau mai ne to faman ta'ajjala to ya ta'ajilin me ka kana da bukatar sunna sai ta jagorance ka ko kenan duk mutumin da yake cewa ni a fahimta ta ni a gani na to in ya shiga alkur'ani ba abin da zai hana shi yarda kuwa domin zai fassara alkur'ani da sabanin abin da Allah yake nufi kenan duk abin da ka kawo sai ka je wajen wanda aka aiko ya gaya maka sunna ne za ta maka wannan bayani daki-daki ina ganin daga daidai nan fahimta ya ƙara faɗaɗuwa a cikinku da cewa bayanin farko da muka gabatar jiya ba shine bayanin farko da muka yi yau ba kuma ba shine wannan bayanin ba an fahimta wanda bai fahimta ba sai ya take a ya tambaya sai a gaya mai yadda zai biya fahimta in allah maɗaukin sarki ya nufe shi da ganewa sai ga ya fahimta yadda ake so sannan sai ya cike cewa fala ithma alai wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi kaga ta'akhirin nan shi ma sai an gaya maka me yake nufi da shi kuma ba wanda zai gaya maka wannan sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai Qur'ani ya kawo wani kaida sai ce limanittaqa babu wanda zai ta ajili sai mutumin da takawa ta cika zuciyar shi annabi ta'akhiri yayi shi yasa mu ma in mun je ta'akhiri muke yi ko mun gano kwana ɗayan da zaka ƙara a wajen me zai cije ka ce allah madaukin sarki ya sa mu dace kafin mu ce wannan waje bari yi wani tambihi na fiqihu ne duk da ba usul bane duk lokacin da mutum ya dawo ranar goma ga watan zulhijja ya je jifa ya aski ya yanka sai bai je ya yi tsawaful ifada ba to bai halatta ya cire haramin shi ba haka zai komo waɗannan kwanaki biyu zai ta ajili ta'ajili ne ko ta'akhiri kwanaki uku haka zai zauna da wannan haramin har sai ya yi sa'ayi ya yi tsawafi ko kun gane wannan da kyau in ko ya sake ya cire ko matsala ya faru dole kuma ya mai da wannan kayan shine abin da annabi ya tabbatar Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam sai ce fa hazil ayyam in ga waɗannan kwanuka da Allah ya kira su ayyamin ma'adudat to mu mubahama a rufe suke a mulmuli a dunkule a cure suke menene zai wargaje su a fahimce su yadda ya kamata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam qawluhu ta'ala fadin Allah madaukin sarki da yace hafizu ala salawati was salati wusta kiyaye sallolinku har ma da as-salatu wusta mala yake ce fassalawat ba, sallolin nan ba san su ba kun gano wannan da kyau wa salloli ne waɗannan juma'a ne wutir yake nufi ko ko ta tahajjud ake nufi ko salatun khusufi ake nufi ko ko salatin istisqa ake nufi ko sallan jana'iza ake nufi kun gano sallolin idi ne ko ko salloli ne wanda a za Allah asar magarba isha'i asuba aya ta faɗi sunna ne za ta gaya maka wannan kenan daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma akwai ayoyin da sunna ne za ta iya bayani saboda ne an kawo su ne a dunkule malin sai yake cewa lamtuz kar a ayanu ha, ba ambace su keke da keke ba wala adadu ha, kuma ba faɗi adadinsu ba an ce dai hafizu ala salawat salolin nan miliyan ɗaya salolin nan dubu ne arba'in ne talatin kuna gano wannan da kyau ko ba ambaci adadinsu ba sannan sai yake cewa wa kazalika salatul wusta haka ita ma sallan nan al wusta din lam tu ayyan ba ayyana ta ba wace ce kina ina ne za mu samu wannan bayani keke da keke keke da keken bayanan nan sai an je musulman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan ayoyin alkur'ani da yawa akwai waɗanda su a bisa wannan nafti suke kuna gane wannan da kyau jama'a a wannan bangaren suke ba a can suke ba kenan duk mutumin da yake son ya fahimci alkur'ani fahimta sosan gaske sai ya fara mai daga wannan matakin qumu wannan ta zo ne aya ce ijmaliya to me tafsilinta da aka ce hafizu ala salawat wa salloli ake nufi a ai dama salloli kana sai ka ce wayar ga ka fassara su kuna gane wannan da kyau ko cin da dai ba kai aka saukar ma ba kuma ba malamin ka aka saukar ma ba sanda suka sauka ba wa aka saukar ma annabi ne ya annabi ya bayanin su gashi suwa suka roto sahabbai sanadi ya inganta e eh, shi kenan shine fasarar su shine muradun lahi biha shine abin da Allah yake nufi da shi jama'a kuna gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu malam sai yake cewa wa qawluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukin sarki da yake cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta yake cewa inna salata lalle ita sallah a kowa ya san sallah ai to kanat alal mu'minina kitaban mawquta tana da tsarin lokacin da aka aje mata za a yi to sai ka ce hazil awqat mubhama waɗannan lokuta a kife suke ba wanda ya keke da keken saninsu shin da safe ake nufi da rana kata ne rana ta yi zawali ne can da almuru ne tsakar dare ne ba da dai faɗi ba mun gano wannan da kyau ko lam tu ayyan fil qur'ani ba ayyana sa a cikin alqur'ani cewa ga su ba me kenan zai bayyana mana su mu san su sune sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenan in kun gano wannan ba yanda za a yi mutum ya iya rayuwa cikin addini ba tare da taimakawa na sunnar annabi ba ko zai yiwu kenan in ka ce za ka fahimci alkur'ani ba tare da jagorancin sunnar annabi ba to daga nan bata ya fara samun ka allah ya shiryar da mu wa qawluhu ta'ala haka faɗin allah maɗaukin sarki da yake cewa kulu min samarihi ku ci daga 'ya'yan itatuwan shi idza asmara a lokacin da ya bara ko a lokacin da ya nuna wa'atu haƙƙahu ku ba da haƙƙin da ke kan shi yau hasadihi a lokacin da aka girbe shi kaga wannan ayan in aka aje maka ita sai ka ce to mene ba kai saka fassara ta ba sai da irin wannan fassarar da kai amma sai a tambaye ka to ala gafar ta malam menene haƙƙin sannan kuma ranan girbin sannan kuma menene fakulu min samarihi idza asmara din dole suna ne za ta yi bayanin abin da Allah yake nufi da waɗannan malam ce falhaku wannan tu haƙƙa hudun haƙƙin allazi yu'ta wanda aka ce a bayar mubhamun a rufe yake Layu yuhaddadu fil qur'ani a cikin alqur'ani ba inda Allah madaukakin sarki ya faɗi shi ba za a ba da tiya ɗaya ne za a ba da buhu guda ne rabin buhu ne ko sa'i ko mudunnabi iri kaza duk qur'ani ba a faci wannan ba Kun gano wannan da kyau ko mala ya ci gaba da cewa fahazihi wa amsaliha kun ga wannan da ire-iren ta mina ta al-ijmali na shari'o'i da suke zuwa cikin Kur'ani, a dunkule yutlabu bayanu ha mina sunna za a samu bayanin su keke da keke ne dalla dalla a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a an fahimci wannan fahimta daidaitacciyar fahimta kenan kun gane bambanci tsakanin bayanan da gabatar na cewa akwai bayanin kulliyu kowa ya fahimta a nan can yan uwa sayyidat kun fahimta kowace ba bata fahimta ba cikinku? ku eh bayanin da alkur'ani yake zuwa ya zama bayanin kulli ya zo ya bayani gaba daya ga kowa kuma akwai ayin da wannan suke dauke su da bayani a kansu kenan in aka zo ana karantar da kai Kur'ani, ana karantar da kai tafsiri ana karantar da kai hadda duk in an gan bayani sai ce to hukunce hukuncen da ke cikin waɗannan ayoyi hukunce hukunce ne alkulli mun gano wannan da kyau ko ran da ka tashi karantarwa da tafsiri da bayani kana jin ka san menene ake nufi shine za ka yi ma alkur'ani kyakkyawan fahimta sannan akwai wanda yake bayani ne a tafsili su ne waɗanda muka kawo hakamar miraf wudu siyam aiman muharramatun minan nisa hakamar usra ka talak wa zawaj wal idda hakamar jihad ba hudud ka zina wa sarika wal haraba hakamar hajji hakamar dayn kuna gano wannan da kyau ko bayanai ne wanda alkur'an don Allah da ko ayan bashi ji za ta dayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wannan in ba qur'ani ba wake irin wannan bayani ce ku rubuta waye zai rubuta wal yaktib bainakum katibun bil adli tsakanin kai da wani a samu wani adali mutumin kirki mai mutunci wanda ya zauna ya rubuta bayan an rubuta sai a me wala ya abash wala abal katibu an yaktuba kama allamahullah wa ya sanar da shi ilimin iya rubutun to da Allah ya mai wannan Allah ya ce ya rubuta mun gano wannan da kyau ko sai me sai ce ya rubuta ko kuma waliyi ya mai shifta ya rubuta har zuwa ƙarshe har inda aka yi maganan me maganan shaidu in an kawo nan shaidu su kuma kasa kujeran naƙi su ce ba za su yi ba a kawo shaidu iri kaza a kawo shaidu iri kaza in an samu hali maza in ba samu ba namiji ɗaya mata biyu domin an ta dilla ihdahuma fa tudhakkara ihdahumal ukhra can ƙarshe aka ce illa an takuna tijaratan hadiratan bainakum tudirunaha bainakum kasuwanci ne wanda yake kai da komowa tsakaninku babu laifi ba sai ku rubuta ku kalli yadda qur'ani yake bayani dan Allah jama'a karanta sotin nisa ka dauko al'amarin gado ka ga yadda qur'ani yake bayani dalla dalla dauko bangaren nisa'i da ma'ida ka ga yadda qur'ani yake bayani dan gane da abin da ya shafi alula Ɗauko sotul baqara ka ga yadda alqur'ani ya bayani dalla dalla dangane da abin da ya shafi al'amarin azumi ya bayani dangane da abin da yake da alaka da aikin haji ka je karanta qur'ani niswatun nisa'i da wani bangare na bakara ka ga yadda yake bayani akan usra zawaj talak idda matan da suka haramta aure su ka ga yadda qur'ani yake bayani dalla dalla akan su maganar rantsuwa je ka ɗauko suratul bakara ka ɗauko suratul ma'ida ka yadda alqur'ani yake bayani dalla dalla akan waɗannan abubuwa ina fatan mun gano wannan da kyau sai kai mamakin Allah ka ce dama haka abin yake haka yake in ka ɗauko jihadi ka ɗauko sautin nisa'i ka gangaro ka ɗauko sautin amfani ka zo sautu muhammad da wasu surori sai ga duk wani abin da kake nema na jihadi duk an bayani a kai kuma bayani gamsassun bayanai kana ɗauko abu ka da gidu cikin al'umma in an tambaye ga sai ka ce ai qur'an ne ce sai a ce a'a a koma ma al in an koma sai a ce a ɗauko abin da kai kake cewa shi kake yi sai a ga bayanan sun yi nan kai kuma kayan nan kenan ba ƙur'ani kake bi ba jama'a kuna gano wannan da kyau ko to duk wanda ya fahimci yadda mu da awon mu take shine muna kiran mutane ne jama'a zuwa ga su koma ma alkur'ani da sunnar manzon allah hadisai ingantattu wannan shine da awon da muke yi mun bayyance wannan da kyau ko sannan a bisa manhajin da salafun salih suka tafi a kansu mun gane duk wani ƙa'ida da ya saba ma wannan to ba kan shi muke kenan duk wani hayaniya da wani zai kawo muddin ya kasance ba cikin ƙur'ani da hadisi ba ne a bisa fahimtar salaf to ba mu tare da shi kuma ba da awon mu ba ne kuma duk abin da ya saba ma wannan to ba ma ciki sannan kuma bayyana ma musulmi gaskiyan al'amarin addininsu da kuma kiransu zuwa ga aiki da abin da addinin yake karantarwa da hukunce-hukuncen shi da bayyanar da abubuwan da ke ƙara ma rayuwar bawa armashi in ya aikata na fada'il da adab wanda su za su lamince mai samun yarda da samun ɗaukaka da arziki ranar gobe kiyama sannan ya samu ɗaukaka a nan gidan duniya. sannan tsoratar da musulmi dangane da hanyoyin shirka tare da bambancin matakan da ke kai mutum zuwa ga shirka da bid'a da miyagun tunani na ƙasan waje da ke zuwa ya ɗarsa su a zukatan mutane da kuma tsoratar da su da guje su da kan miyagun hadisai masu rauni da hadisan ƙarya waɗanda su suka zo suka yi distortin ɗin shari'ar musulunci suka gurɓata ta wanda waɗannan hadisai su suka hana musulmi ci gaba sannan kuma da rayar da fiƙihun musulunci wanda yake da madogara kai tsaye daga alkur'ani da sunnar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ku ji waɗannan bayanan da muke ɗaukowa ana ƙoƙarin bayyana maka me alkur'ani to in ka fahimce shi me sunna ka fahimce ta me kaza ka fahimce shi kana da lokacin da zaka zo wani yana gaya maka aje a tada rikici waje kaza a je a fitina waje kaza kai ka gama ma sanin littafin da aka aiko ka gama sanin addinin ka tukuna kai da kake son qur'ani ya ce maka alaikum anfusakum kowa ya ji da kanshi jama'a kuna gano wannan da kyau ku daga lokacin da ka zo kana cewa a bayyana mutane tauhidi a bayyana mutane a kira ingantacciya a bayyana musu hukunce hukuncen jagoranci da shugabanci da yake kansu na wajibi kun gano wannan da kyau ku sai cewa wannan matsoroci ne tsoron gwamnati yake sai mu ce kwarai da gaske manhajinka daban manhaji kake bi hawariji manhaji na 'yan tawaye masu fito na fito da hukuma wannan ba manhajinmu ba ne mu manhajinmu shine sam wa tsa'a ji da yin biyayya ga abin da bai saba ma alkur'ani da hadisi ba duk wanda ya bada umarni da ya saba ma alkur'ani da hadisi ba suka ba zagi ba cin mutunci amma ba za mu yi ba tawaye ba za mu yi ba in ko abin nan bai saba ba to za mu ce sam'an wa ta'a ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shine manhajinmu da yawa yawan mutane ba su fahimci manhajin da muke tafiya akan shi ba da sun zaunar da kansa lafiya ko mun gano wannan da kyau ko da sauran wasu abubuwa wanda ban karanto ba wanda za ga kenan in ka fahimta mu harkan ilimi shine a gaban mu kawai ya za a yi karatu ya za a karantar ya za a yi aiki da za a samu yardan Allah a cikin shi amma za a fita zanga-zanga waje kaza za a je za a buga za a je za a tawaye a wannan jawa ne ka je ka neme su gaba su kuma wannan ba shi ke nuna cewa ko muna zauna ka sai mu bari wani ya zo ya duro mana ya mana tsallan baɗake ya zo da duk abin da yake so ya zo da shi kuma sai mu karɓa ba wannan kuma ba zai yiwu ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace al'umma annabi kun fahimci bambancin waɗannan abubuwan da bayanan nan da malaman nan suka gabatar mana da kyau ko to kenan ya zama mana wajibi waɗannan misalan da aka kawo to in muka zo bayanan da muka ce za mu yi akan tafsirul maudu'i tafsir ayatul ahkam tafsir ayatul aqaid bayan dangane da al-akhlaq as-suluk da sauransu to in aka zo ana tafiya sai a rika tsayawa ana buga mutane misali akan wannan abubuwan yanzu fahimtanka da fahimtan wanda kawai ji yake yi ya sha bamban kene yanzu ka fahimci akwai awayin da suke sun zo da bayanul kulli akwai awayin da suka zo da bayanul tafsili akwai awayin da suka zo da bayani ne al ijmali kenan gama garin gari to bai san waɗannan abubuwan ba ko ba cewa aka yi to yanzu na ji sabon karatu yau rigiman da za a yi a gari da gaddama a dandali to akan wannan zai kare to kai ba ɗalibin ilimi ba ne yanzu kai ɗalibin ilimi ne aikin da za ka yi shine in ka tayi sai ka je ka ɗauko littattafan usulu masu tsawo wanda suka zurfafa sai ka ƙara binciken waɗannan abubuwan ai na ce wannan littafin kamar irin slate ɗin nan ne da ake ba yaro ɗan boko a a b c d e kun gane wannan yana haddace waɗannan kawai sai ce ce shi na zama prof yana yana doro ana mace ce prof ce a b c d na haddace su duka wallahi prof a b c d wannan ya kamata a kira shi a ajin mai mahaukaci ya samu motsuwa kuma nan bi da bambanci da kwarkwar ina fata mun gano wannan da kyau ina irshadul fuhul yanzu alal misali kenan ana karatun wannan usulul fiqh kenan an kulla maka abokta da wannan littafin ko kuma al-ihkam fi usul mun gane yanzu an kulla abuta kudda kudda kai da irshadul fuhul ma'anar wannan shine shiryar da gwarazan malamai gwaraza masana ila ta tahqiqil haq wajen tabbatar da al'amura min ilmin usul na ilimin usul ina fatan mun gano wannan da kyau tabbatar da abubuwa dangane da abin da ya shafi ilimin usul wannan littafin al'imam muhammad bin ala ashaukani ya rubuta shi inda za ka buɗe littafin nan duk waɗannan abubuwan da muke bayanai a kansu to kuma za ka same su dalla-dalla ko mun gano wannan da kyau ko to kuma abin da nake gaya muku jama'a kun ga wannan littafi na irshadul fuqul to shine target din mu duk wannan karatun da yake wai ana maka mamare ne me muke son za mu sa makarantar shine wannan littafin domin so muke ka zama al-allamatul usuli babban malamin usul wanda ana taba ka zaka fitar da hukunci zaka yi bayani waje kaza waje kaza kenan yanzu ni ne kai yanzu in ce to wannan littafi a daidai ina ne ya waɗannan bayanan da mala yake ta mana bayani bayani bayani to barin ɗauko kenan yanzu sai ya ce alfasul thalis ahkamul mujmal ba shine ijmalin nan ba bayanai dangane da menene mujmal sai ka ce a shafi na sha biyar malamin nan ya bayani akan ahkamul mujmal kuna fahimtar wannan da kyau jama'a sai juz'i na biyu ko to sai ka ce shafi na sha biyar to bari ka buɗo shi ka ga menene gashi ya ce alfasul thalis ahkamul mujmal al ijmal imma an yakuna fi halal ifrat to kaga bayani da kuma babu nan abin da zai zo a dunkule ko dai ya kasance a hali ne da ake magana akan mufradi awit tarkib ko kuma al'amari ne wanda ya zama murakkab ne duk za a yi bayanin su kenan wannan kuma kana da bukatan sai an koya maka arabiya an bayyana maka irin yadda waɗannan abubuwan suke yi wal awwal imma an yakuna bi tasrifihi nahau qala man min al qawli wal qailulati wa kaza kun gano wannan da kyau ko haka duk za a fitar maka da su daki daki duk kalma in ta zo sai an maida ita a bisa wazaninta a sarfi an yi bayani yadda za a gane karka ce kai anya ko zan iya wannan ajin kama iya ka gama mun gano wannan da kyau ko ka gama ma ka iya tintin tun gamawa ma na da sauki shi sa aka biyo maka daga mataki na ƙasa ina fatan mun gano wannan da kyau to haka sai ka ce to aiki bai ƙare ba kun ga gawan littafi al-imam abi muhammad ali ibn ahmad ibn sa'id ibn hazmin zahiri shi kuma ya ce al-ahkam fi usul al-ahkam ibn hazmin shi kuma ka ce a a a mujalladai biyu sun tuma sun tuma irin wannan aikin ashe hira gulma ta da zaune tsaye ba naka ba ne duk waɗannan littafan ni fa suke jira mm, mm, mm, to to sai ka ɗauka kai ta karatu kana bincike kai ta karatu kana bincike in an zo an yi bayanai irin wannan baka gane ba sai ka ce alaga ta malam yaya bayanan waɗannan abin suke sai a maka bayani ina fatan mun gane wannan da kyau sai kuma kuma ya ce ai ba za a baka ka zauna lafiya ba karatu za ka yi wurjanjan sai ce almuwafaqat fi usul shari'a li'abi ishaq ash-shatibi wa huwa ibrahim bin musa al-lakhami al-garbati al-maliki shi kuma ya ce almuwafaqat shi ma usulin fiqh ne gashi nan ina fatan mun gano wannan da kyau jama'a muna littafin usula anan da yawa ba fa sai ka je ka siya ba ko kun gano wannan da ke ku a kurkusa nan wajen akwai wannan littafi wanda muke karanta shi da asuba alwarakat sharhi da nazminta muke karantawa wanda aka yi ina fatan mun fahimci wannan da kyau duk waɗannan abubuwan jama'a su ne fa abin karatun amma yanzu jama'a me yake faruwa dangane da abin da ya shafi waye zai tsaya takarar shugaban kasa waye bai tsaya ba wannan ba labari ne ɗaliban ilimi ba ina ruwanka su tsaye da kwaɗo ma ina fatan mun fahimci wannan da kyau me ya ka da wannan to yanzu a jihar kaduna fatir ya kowane zai ci gaba kowa zai ci gaba ina ruwanka jama mun gane wannan da kyau ko ya sauka ya bar jihar ba kowa akwai me na a ciki a ce kai ba ka ji abin da ke faruwa nan siyasa ka ce kai ba wallahi ga siyasa nan mun gane wannan ka'idan ta usulu ba ina fatan mun gane wannan da kyau ai ni ke da matsala to yanzu abu ya rikice ka ce Allah ya kawo sauki mun gano ne ga ce walla wannan fasalin ne ya ce to faslun haƙula ya farkon khawas wa alamatun fil jumla wa alamatun aidan fitar tafsir to ya za a gane alamatun jumla din nan sai ce fasalafatun guda uku ne ihdaha alfurqatu allati nabbaha alaiha qawluhu ta'ala innal ladina farraqu dinahum to me kenan yake ce ni fa matsala na kenan kai kuma matsalan ka siyasa je ka li kullin wijhatun wa muwalliha kai ka fuskanci can jika ku bata ma juna lokaci ni kuma al'amarin karatu ne jama'a kun fahimci wannan su ko mata to yanzu wance lokacin aurenta ya yi an ce wallahi ko katifa ba a sai mata ba sai ke ina ruwana ni dai shin da nawa na yi dai ina nan ina kwanciya a dan keso na da mai gida na ya ishe ni ina fata mun gano wannan da kyau sai ki ci gaba Allah ya ba sa'a to wance fa an ce wallahi ta yi cikin shege ina ruwan ki kika mata ina fatan mun gane wannan da kyau kice ai yanzu usulu ne ke gaban mu an ce wancan ma ta yaji to Allah ya sulunta ta da mijinta kuna gane wannan da kyau ko kenan in kun gane wannan karatun nan ya zo ne duk wannan gulmace gulmace da wannan hirace hirace da ka je kana daka tarawan da ba taka ba wallahi tallahi gara raka komo asalin ku asalin mu shine me shine karatu duk wannan hayaniyan ba ruwan mu da shi kuma ko an nemi ba a samu ba za mu shiga ba in kaga mun sa baki to abin yana da alaka da mu ne kuma alakan ba ba alaka ta wasa ba in kuma ka ce eh lallai sai ka shigar da mu cikin al'amuranka to fa za mu shiga kuma in mun shiga to koyan da muke makaratu haka za mu yi wannan abin ya kamata kuma mutane su gane wannan don ko zagi ne ka matsa ka ce sai mun yi kaga yadda muke salati haka za mu dinga kunduma maka shi don da gaske muke yi in kai wasa ka ɗauka kake to mu ba wasa muke yi to kaga kenan in ba ruwanka da mu to ba ruwanmu da kai mu gano wannan da kyau ko shine abin da yara suke faɗi ko walbani walbaka walhanani walƙememi mun gano wannan da kyau ko in ka bani in baka in ka hana ni ma zan me zan yi ƙememi kenan mu ma mi me mi nan kamar yadda gayu ne suke faɗi mun gano wannan da kyau ko nasu daban kasu batun nasu batun namu daban nasu daban kaga wannan gawi bai san qur'ani ba nasu nasiyatin kazibatin khati'a to shi kuma sai ce ah to kaga ikon Allah Allah ya raba gaddama kasu batun nasu batun kaga namu daban nasu daban ina ba ta mun gano wannan da kyau kaga shi kanshi ya gane yi naka in yi nawa wannan ba fitina bane ina fata mun gane wannan da kyau ni abin da nake son zan gaya muku a matsayin ku na ɗaliban ilimi wallahi jama'a duk abin da ba ruwanku ba ruwanku da shi kenan yanzu wannan littafan da muka tara muku ba mun tara ne mai danki da so ba mun tara ne ai me karanta su kawai ba mu da wani lokaci na wani hayaniya ai za a taro waje kaza wani ya kira ta lokaci Allah ba da sa'a yanzu an yi kwallo a South Africa yanzu ina za a ina ruwanka je su akwai wanda Allah ya ajiye su a bisa wannan abin ka san shi fa Allah bai bar mutum ba aiki dole kai wani aiki ko kai nashi ko kai na shedan to Allah bai barin mutum ba aiki to jama'a wannan mu shine aikin da muka zaba kuma na rantse da Allah ba wanda ya isa ya samu mai nashi aikin sai dai ko shi ya ban nashi ya zo ya namu in ko ba haka ba to shi kenan yi naka mai namu in mun maka bayani a shari'a baka gane ba sai mu ɗauko bayani na yaran can walbani walbaka walhanani walƙemimi ko kuma nasu daban kasu batun nasu batun namu daban nasu daban ina fata mun gane wannan da kyau kamar yanzu misali ne kawai yanzu sai a zo a ce a ah, ala gafata malam yanzu me ke faruwa ne dangane da in an yi shuka kaza sai ah, a jika a biyu agric suna can aikin su kenan nan in tafsiri ya rikici ko aƙida ya rikici to sai ka zo nan ko sha ta haifi ku hankali me yake cewa ya ce in waka ce a rubuce a rubuta a yi fasalin ta ce tsare mana nan shehu mai gidaje ya ce in ko ganga ce aka ɗauka ko wani jauje ko kuma galangu ne ko kuku mai cika yi kowane ne ke yin waka ya ce banni da shi mana in dai abu ne na ilimi a rubuta a fasali to kai yi, da yake ummiyai ne <laughs> kuma gano da da ku? dukan kato ne wakan za a zo a dake ta ta yi ko ba ta yi ba dai ta yi to kone ta kadari ne a wannan wajen gabanmu da shi to kaga shi da kanshi ya raba yi naka in yi me in yi nawa kuma sannan jama'a ku daina barin masu kuɗin gari suna sa ku cikin rigingimunsu 'yan iskan gari suna sa ku cikin rigingimunsu dan iska ya iskanci sai zo kuma ya saka ciki kai ta surutu na ruwan ya je harkan shi kai ma kai naka yana magana kan ilimin ka kun gano wannan da kyau ko yan siyasa suna cin suna ta rikicin su kai sai a zo a saka a ciki na ruwanka ita karatun ka rabu da su ko kai surutu surutun ka zai gyara abin da suke so su yi ne to me amfanin shi kawai ka bata kanka lokaci ga littafai kibda kibda suna jiran ka kuna gane wannan da kyau jama'a allah ya sa mu dace rabi'an mala ya ce albayanul qata'i alqur'ani yana yin bayani a wani lokaci ya zama bayani ne alqata'iyu an yanke hukunci ne ba a neman shawarar kowa ina fata mun gano wannan da kyau Shi ne kuke ji wani lokacin ina magana sai in ce ka zo mana da nasi qata'iyu thubut wanda ya inganta kai tsaye kamar hasken rana ba wani sai an ce a kawo maganin hangen nesa ko kuma abun duba rudu a duba a gano no qat'iyyu thubut ya inganta fas sai kuma ya zama qat'iyyu dilala kun gano wannan da kyau ko abin da yake nuni kuma qat'i ne to shine na ake sa nuna maka abu ne fas bai daukan tawili ba wani wanda yake da shawara a cikin wannan haka Allah ya faɗi eh haka ake nufi haka annabi ya faɗi eh haka ake nufi kenan ka ko hadisai za mu zo mu ji su ma hadisai akwai waɗanda suke a bisa wannan wajahin ne duk abin da ka ɗauko shin an yi bayani ne kulli ko ko an yi bayani ne tafsili ko ko an yi bayani ne ijmali ko bayani ne qat'i wannan dole ne ka haddace su domin zai fito maka a cikin jarabawa idan kana ganin to yanzu me za a faɗi a jakan magori to ka shiga uku jakan magori kamar waɗanda ba su da aikin yi suna ji ko kuma da in abin kana cikin hutu ka gaji da wasu abubuwa ka ji ko kuma kunnin ka nawa wallahi je ya wuce ni don Allah ku duba min makota wace ce ta rikodin kun gano wannan da ke me ya hada ki da wannan muke tsinki na dalibin ilimi wallahi zaɓi sanka ne wallahi ban kwana biyu ban aika ba a ji a siyo man kati kuma wallahi ni ban ma ji satin nan waɗanda suka gaishe ni ba ina ki? mun gano wannan to yanzu a bbc kuma wani rikici ne ke kasa kana dalibin ilimi sai ka ce to gaskiya ni abin da ban gane ba shine me wani alƙata'i ɗin nan wanda wasu daga cikin awayin alkur'ani da hukunce-hukuncen da alkur'ani ke ɗauke da shi bayanai ne wanda suke iyun ne malam sai ke cewa ya ce bayan alkur'an li ba'd ahkami ahkami iyatu dilala kun ji ko wasu daga cikin bayanai na alkur'ani mai girma sai ga sun zo da hukunce-hukunce akan abin da suke nuni akan shi to Allah ya gama yanke shawara ne akan shi ai la tahtamilu ghairu tafsirin wahid ba sa ɗaukan wani fassara sai kwaya ɗaya ko kun gano wannan da kyau ko yadda ka ji ɗin nan ka gane e, haka ke nufi wa min amsilatihi ce daga cikin misali qauluhu ta'ala az-zaniyatu tuwa zani mazinaci namiji da mazinaciya mace kada abin da aka tambaya waye mazinaci ga hukunce hukuncen da shari'a ta ce shine mazinaci ga hukunce hukuncen da shari'a ta ce ita ce mazinaciya wannan ya cika e da su ake nufi to fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda qur'ani ya ce a musu bulala ɗari kaga wannan bulala ɗarin shikenan abin da Allah yake nufi ba 99 ba ba 80 ba ba ɗaya ba a zamanin na ali ya tura a je a wani bulala 40 ya sha giya sai kambar da aka tura ya je bulalan sai mai arba'in 43 da aka dawo da shi ali zai mai wa'azi mai fada sai ke to amma kai bulala tamanin ka ce ai eh, arba'in ka ce to da muka je kuma ya ƙara guda uku a kai sai ali ya tambaye shi an yi haka ya ce gaskiya dan ƙara mai sai ce to shi ke na kwanta rama ukun ka kaza ka ce eh to kazan nan za kamar sallah azhar ne raka nawa aka ce kai to qata'i dilala ne wannan matafi shi kuma raka nawa aka ce yayi iya dilala ne wannan kakace iko Allah ya ka riba to yau ɗayan ba ta da yar ba dan ƙara mata yar uwa ba matsala ya faru yanzu asuba dai ku kalli loka irin karatun da ake yanzu ku kalli juma'a duk da taron mutane a ce guda biyu na ma a maida ta hudu wannan iya dilala ne kenan yanzu za ka fahimci wai in malamai suna magana da yaran su na malamai to yanzu ba na ɗaukan ka ne ana son kai ka ka iya tafiya ka fada da ka fada da 'yan uwanka ɗalibai na duniya kuna gane wannan da ke ku yanzu malami sai ya zace ah hazil aya ja'at bi nasu sarih qat'i dilala sai ka ce ko sai kuma qat'i dilala ana aka baka maka ta zo da nasi sarihi ne sai ka ce eh to nasi karara nan ka gane to qat'i dilala kuma fa to an baka yare ne na malaman hadisi shi yasa dole ne jama'a ku shirya kiyaye terminologies na malaman hadisi ta arifat da za a zo ana gaya muku wanda za ku haddace su a ka kuma za mu ci gaba da jin karo da su ɗaya bayan ɗaya yanzu a ƙalla sai kun kiyaye waɗannan abubuwan duka kenan tun daga yau mu ce alhamis juma'a asabar lahadi kwana nawa kwanaki biyar ko kuma mu ce ma kwanaki hudu kenan dole ka je ka fahimci waɗannan abubuwan gaba ɗaya ka san su abin da ya shige maka duhu kaɗai muke jiran ka gaya mana sai mu gyara ma gaba sakamakon ƙurewar lokaci na za mu saurara fa subhanakallahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk asalamu alaikum